Jama'a masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman su A cikin labaran namu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta karyata rahoton tserewa da aka ce wasu dakarunta sun yi. Har wa yau za ku ji cewa kungiyar gwamnonin Najeriya ta bayyana ranar da za a yi ma membobinta allurar rigakafin cutar corona. sannan za ku ji cewa rayuka goma sha uku sun salwanta sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai a jihar sokoto idan muka tsallaka ƙetare kuwa za ku ji cewa cutar coronavirus ta fi kashe maza fiye da takwarorin su mata a afirka a cewar majalisar ɗinkin duniya a bangaren labarin wasanni kuwa ƙungiyar liverpool ta sha kashi a gida a hannun chelsea karo na biyar a jere a gasar premier bana To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkunsu daki-daki sunana Rabiu Abdullahi. Rundunar sojin Najeriya ta karyata rahoton cewa wasu jami'anta da sojoji sun tsere daga wurin aikinsu bayan harin da Boko Haram ta kai Marte da Dikwa a jihar Borno. A cewarta, labarin ba shi da tushe ballantana makama kuma da ake neman amfani da shi don ɓatawa rundunar suna kakakin rundunar sojin najeriya janar muhammad yarima cikin wata sanarwa ya ce an samu matsalar sadarwa na cikin gida rundunar sojin ta buƙaci jama'a su yi watsi da rahoton domin wasu ne da ke neman karya lagon sojoji ke ƙirƙirar irin waɗannan labaran a cewar shi Ƙungiyar gwamnonin ƙasar nan ta bayyana ranar da za a yi ma membobinta allurar rigakafin cutar corona. Ƙungiyar ta ayyana ranar goma ga watan Maris ta 2021 a matsayin ranar da za a yi musu allurar tare da mataimakansu a taron su na ranar Juma'a. Dukkansu sun yarda za su bi duk wasu ƙa'idoji da masana kiwon lafiya suka gindaya wanda suka haɗa da fara yi wa jami'an lafiya allurar rigakafin. Wannan na daga cikin abubuwan da suka tattauna a lokacin taron kungiyar shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya wato gwamnan jihar Ekiti faye mini ya jagoranci taron wanda ya gudana a ta hanyar amfani da fasahar zamani ta yanar gizo. Shugaban watsa labarai na kungiyar wato Abdul Bello Barkindo ya tabbatar da haka a birnin tarayya Abuja. Bello Barkindo har wa yau ya kara da cewa an amince shugabanni da kuma ma'aikatan lafiya su za a fara yi ma rigakafin sannan ya ce sun amince su yi aiki kafada da kafada da gwamnatin tarayya don horas da waɗanda za su yi aikin da kuma ba ma allurar rigakafin ingantaccen tsaro sannan an yi kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da kafar da aka buɗe don yin rajistar amsar rigakafin cutar. Ɗaliban jami'ar jihar Plateau da ke Boko za su kwana cikin farin ciki da annashuwa kasancewa ƙungiyar malaman jami'a reshen jami'ar ta janye yajin aikin da ta tsunduma tsawon makonni bakwai da suka gabata idan za a iya tunawa dai A ɗan baya-bayan nan malaman jami'ar mallakin jihar plateau sun tsunduma yajin aikin sai mama ta gani saboda waɗansu buƙatu da suka nemi gwamnatin jihar ta biya musu wanda suka haɗa da kuɗaɗen alawus-alawus ɗinsu samar da ɗakunan kwanan ɗalibai da katange makarantar domin samun ƙarin tsaro da sauransu Tashar Unity TV da rediyo ta samu zantawa da shugabar kungiyar malaman jami'ar wato Dr. Bensi pomson ya bayyana cewa sun janye yajin aikin nasu ne saboda yarjejeniyar da suka kulla da kwamitin da gwamna ya kafa domin jin a ina matsalar take kuma gwamnatin ta yi musu alkawuran share musu hawaye. so a cikin yarjejeniyar da muka sanya hannu shekarun jiya da gwamnatin jihar plateau ta yarda misali gidan kwanan yaran makaranta a cikin makaranta wanda a zai ɗauki kamar kashi saba'in cikin dare na 'yan makaranta zuwa cikin sannan shugaban kungiyar malaman jami'ar ya bayyana cewa matukar gwamnatin ba ta biya musu waɗannan bukatun ba to akwai yiwuwar sake shiga yajin aikin har wa yau ya buƙaci samun haɗin kan ɗaliban makarantar yana mai cewa a matsayinsu na iyaye suna yi ne domin su ɗaliban dangane da batun ranar buɗe makarantar kuwa ya ce tunda an kulle yarjejeniya sun riga sun janye yajin aiki kawai suna jiran umarnin hukumar jami'ar ne. strike mun janye shi so yanzu inda ake hukumar da ke gudanar da ayyukan makarantar da management da kuma senate yanzu yara ta yaga su da su wakilin tashar unity tv da rediyo ya rawaito cewa baya ga cikin bukatun nasu da gwamnati za ta biya ta kuma yi alkawarin ba za ta sake bari alawus alawus ɗinsu ya ɗauki lokaci ba tare da an biya su ba 'Yan bindiga sun halaka mutane goma sha uku a ƙauyen Tara da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni da ke jihar Sokoto maharan sun kuma raunata wasu mutane bakwai a halin yanzu suna asibiti suna jinya a cewar dagacin garin na tara mai nasara muhammed tara 'yan bindigan sun sace dabbobi masu yawa bayan sun kona musu rumbun ajiyar kayan abinci ya ce 'yan sa kai da suka tuntuɓa tun da farko ba su amsa kirarsu ba muhammed ya ce wannan shine karo na biyu da ake kai musu hari cikin watanni biyu inda ya ce ya rasa dabbobi 200 a harin na baya da aka tuntube shi kakakin 'yan sandan jihar sokoto asp sunusi abubakar ya ce zai ba da cikakken bayani idan ya dawo daga ƙauyen Sojoji da dama sun rasa rayukansu bayan wasu 'yan bindiga sun kai wa sansaninsu da ke marina hari a ƙaramar hukumar safana da ke jihar Katsina kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Lamarin dai ya faru ne da misalin ƙarfe ɗaya na ranar Alhamis kamar yadda ganau suka tabbatar duk da dai ba a tabbatar da yawan sojojin da suka rasa rayukan nasu ba a sakamakon harin amma ana zargin suna da yawa sojojin suna hanyar su ta dawowa ne daga aikinsu da suka yi a wani daji kawai suka ji saukar makamai ta ko'ina wani mazaunin yankin wanda ya buƙaci a ɓoye sunan shi ya ce sojojin ba san cewa 'yan bindigan sun ɓoye a sansaninsu ba wanda suna isa suka hau ragargazarsu wani mazaunin yankin ya ƙara da bayyana cewa sojojin sun kashe 'yan bindiga biyu lokacin da suke musayar wuta jaridar harwa yau ta ce an yi ƙoƙarin ji daga bakin hukumar 'yan sanda ko soji amma hakan bai yiwu ba har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto. Gwamnatin Najeriya ta ce ta fara kafa wasu na'urorin sa ido a faɗin iyakokin ƙasar don bunƙasa tsaro da daƙile fataucin makamai da kwaya har ma da mutane Hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta ce matakin wani bangare ne na ƙoƙarin zamanantar da ayyukanta tare da shigar da ɗumbin fasahohin sadarwa don inganta tsaron ƙasa. Muhammad Baban Dede wanda shine shugabar hukumar shige da fice ta Najeriya ya shaida wa tashar BBC cewa matsalar tsaro na ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya aka ɗauki wannan mataki da kuma aniyar hana shigo da makamai da miyagun ƙwayoyi cikin Najeriya sannan ya ƙara da cewa yanzu haka an fara sa na'urorin kuma ana ganin abubuwan da ke faruwa kuma nan gaba kaɗan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai tabbatar da cewa an sanya waɗannan na'urori a dukkanin iyakokin Najeriya 86 wanda hakan zai magance matsaloli da dama da Najeriya ke fuskanta a halin da ake ciki yanzu. ya ce za a sanya na'urar ne a kan iyaka da kuma kan motoci da za su rika kewayawa baya ga ɗaukar bayanan yatsun masu shiga ƙasar domin tabbatar da cewa masu shiga ƙasar ba mugaye ba ne Shi dai shugaba Muhammadu Buhari ya umarci yawancin ma'aikatan hukumar ta shige da fice da su koma kan iyakokin Najeriya domin tabbatar da tsaro da kuma kare kwararar makamai. Baya ga haka, ministan cikin gida na Najeriya ya umarci hukumar ta matsa kaimi wajen aiwatar da rajistar zaunawa a Najeriya da zarar bako ya cika kwanaki 80 a ƙasar. Asali ma yanzu dai an rage kwanakin zama kafin yin rajistar daga kwanaki 80 zuwa zuwa kwanaki talatin wato wata guda kenan dama an jima ana zargin cewa maharan da ke kai hari a wasu jihohin najeriya musamman na arewa ba 'yan najeriya ba ne sukan shigo ne daga waje da muguwar aniya shi kansa shugaba muhammadu buhari ya taɓa yin zargin cewa ana shigo da makaman da ake kai hare-hare da su a ƙasar ne daga wasu ƙasashe da suka fuskanci yaƙi a baya kamar ƙasar libya Sai kuma labarin ƙetare Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce binciken masana ya bayyana cewa cutar corona ta fi kashe maza a Afirka maimakon mata yayin da matan suka fi mutuwa wajen matsalolin da ke da nasaba da haihuwa tun bayan barkewar annobar a bara binciken da aka gudanar a ƙasashe 28 da ke afirka wanda suka hada da gini da mauritius da kuma uganda ya nuna cewa mata kaɗan ne suka kamu da cutar corona kuma suka mutu saɓanin maza rahoton ya ce kaso 41 na waɗanda suka kamu da cutar a afirka mata ne duk da yake alƙaluman sun bambanta bambanta tsakanin ƙasa zuwa ƙasa inda a jamhuriyar Nijar ake da kaso 31 sabanin kashi 57 da aka gani a ƙasar Afrika ta Kudu. Daraktar hukumar lafiya da ke kula da ƙasashen Afirka Machidiso Moiti ta ce a kasashe da dama mata ba sa mutuwa sakamakon harbuwa da cutar corona sabanin yadda maza ke mutuwa yayin da annobar ta bankaɗo irin matsalolin da kasashe ke fuskanta wajen harkokin kula da lafiya moiti ta kuma ce an samu karuwar matan da ke mutuwa sakamakon matsalolin da suka shafi haihuwa Sai kuma labarin wasanni ƙungiyar Chelsea ta ƙara rayar da burinta na kasancewa a cikin hudun farko a daidai lokacin da ƙwallon Mason Mount ta ƙara birkita zakarun bara wato ƙungiyar Liverpool tare da tsawaita rashin nasararta a filin wasa na Anfield zuwa biyar a jere 'yan wasan na Thomas Tuchel. sun mamaye rabin lokaci na farkon wasan a inda suka yi zaton sun zura kwallo a mintuna na 24 to amma sai na'urar VAR ta soke kwallon saboda satar gida amma kuma mamaye wasan na Chelsea bai biya ba a inda Mason Mount ya zura kwallon da ta shige ragar mai tsaronta wato Alisson tare da baiwa bakin shiga gaban masu gida ƙungiyar ta Liverpool ta nuna dagiya a rabin lokaci na biyu to amma ta gaza wuce katangar Chelsea da ke shirin samun maki uku da za su yi tasiri gare ta wajen samun gurbi a gasar zakarun Turai ta Champions League wannan nasara dai ta kai Chelsea ga ci gaba da jan zaranta na samun nasara ƙarƙashin Tuchel a inda ta haye gurbi na hudu a teburin gasar Premier gabanin wani fafatawa mai zafi da za ta yi a gida tare da Everton ranar Litinin a gefe ɗaya kuma Dan wasan nan Alexis Sanchez da aka manta da shi ya zura kwallaye biyun da suka baiwa Inter Milan nasarar ci biyu da ɗaya a gidan Fama a ranar Alhamis wanda hakan ya sake cilla jagorar gasar ta Serie A samun tazarar maki shida tsakaninta da mai bi mata a teburin gasar ta Serie A. To kuma da labarin wasanni muka kawo ƙarshen labaran da muka tattara muku a wannan lokaci. a madadin kowa da kowa musamman suleiman hassan da ya tace labaran ni rabiu abdullahi da na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da tashar unity tv murya cikin nazari bisalam.